الرحمن الرحيم قال الإمام ابن رجب وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله ينانونا من تاثير كان شم مغانا أو جمع إلمي واتو متانا نسكي دا إلمي واتو يوان سوغوتو باشي من يوان إلمي a ilimi daban yawan kuma surutu daban zai iya yiwa mutum ya kasance kasirul ilmi amma kuma kalilul kalami ya zama maganarsa ba ta da yawa to shine yake ta buga mana misalai domin ya gamsar da mu bil misali tadhihul maqal to shi yasa yake buga mana waɗannan misalan yace wa qad shahidan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam li ahli al-yaman bil iman wal fiqh annabi sallallahu alaihi wa mutanen yaman shaida cewa mutane ne su masu imani wal fiqh kuma mutane ne masu fiqh manzon Allah ta sami yace al-imanu yamaniyun wal hikmatu yamaniyya al-imanu yamaniyun imani dan yaman ne in kana neman gangariyar imani ka sami imanin su abu musa ash'ari ka sami imanin su mu'azu ibn jabal radiyallahu anhuma to ka saka hada imanan wannan ya ishe ka imani so da kamar su ne ce al imanu yamani imani dan yaman ne wal hikmatu yamaniya sannan fikihu dan yaman ne in kana neman gangariyar fikihu ka samu mutanen na mutanen yaman توقفاك سيدنا أبو فريرة الإيمان يماني والحشمة يمانية من زال سسميك اللهم بارك لنا في يمننا الله قيمنا البركة أيمن أمه أما جب ابتلاء عند الله يمص من زال أننا دعك مغانا الحوثيون إن أي إن يمن إن شيء أني لأنا الله شكي تسالت حطانيا قسم الحوثيون إن شيء أني in shi ne rigimar ƙasan yaman yanzu ke wa ahadul yamani malam ya ce to kuma sai gashi an ga mutanen yaman aqallun nasi kalaman sun fi kowa karancin magana wa tawassu'an fil ulumi sannan kuma sun fi kowa yawaita ilimi lakinna ilmahum ilmun nafi'un fi qulubihim sai gashi ilimin su wa aqallun nasi tawassu'an fil ulumi kenan kuma sun fi karanta mutane sun fi karancin yawaita baje ilimi fi ta magana sai ce lakin ilmahum ilmun nafi'un fi qulubihim sai dai ilimin su ilimi ne mai amfani a cikin zukatansu ilimin da ya ba su tsarkin zuciya suka zama suna da khashiyatullahi ta'ala ويؤبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج سنن سنا بياني ده هر سنن سو عن القدر المحتاج إليه وغدن أبن ده أكي بقات السا من ذلك ده جتشين إلى منسو وهذا هو الفقه والعلم النافع كما أن ده ماشيني فقه ده كما إلمي مي أمباني بايون سغوتو با كبادة أبن ده أكي ده بقات السا ألوكة ده أكي ده بقات السا باقي تيون سغوتو با wannan shine ake ce masa alfiqhu kuma shine ake ce masa al'ilmun nafi sai ya ce fa afdalul ulumi fi tafsiril qur'ani wa ma'anil hadith idan kana neman ilimin da yafi daraja a cikin tafsirin qurani da ma'anonan hadisi wal kalami fil halali wal haram da kuma magana a game da halal da haram fiqhu kenan Maka na ma'suran an as-sahabati wat tabi'ina shine abinda aka samo daga sahabbai da tabi'ai ka huta wa tabi'ihim da kuma atba'u tabi'in irin su al-imam malik ila an yantahi ila zamani a a'immatil islami al-mashhurin al-muqtada bihim har ya kai zuwa ga ƙarshen zamanin shugabannin musulunci al-mashhurin shahararrun nan al-muqtada bihim waɗanda ake koyi da su irin su al-Imam al-Bukhari irin waɗannan idan ya zama maganganun ka irin su kake ibo wato ka huta allazina sammainahum fi ma sabaqa waɗanda muka ambace su a baya irin su Ibn al-Mubarak da sauran ire-iren su to komawa wajen waɗannan ka koma zuwa maganganun su koma zuwa ga littafansu da suka rubuta yanzu hatta fiqhu idan yanzu kana neman littafin fiqhun malikiya irin na farko farkon nan sai ga sun fi sauki cikin sauki zaka yi kana fahimtar su cikin sauki yanzu akwai littafin misalin littafin azzahi fi usuli sunna littafi ne na fiqhun malikiya littafi ne mujalladi ɗaya amma duk masalolin da kake nema na fiqhu daidai gwagwado ya kawo su kuma malamin da ya rubuta littafin ya rasu a karni na uku ne bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karni na uku kaje na jin kanshi kanshin su al-Imam Malik ma sannan da littafai nan da yawa da aka rubuta duk sun fi irin waɗannan littafan amma waɗanda suka zo daga bayan zai misali ka ɗau hashiyatul adawi ko ka ɗau littafin abin nan ashahul kabir الشوه الشوه الكبير على على على مختصر خليل ما كان جنو أي تقاوس أي تقاوس زي كي تشوه على بلاك جانا أبدا أكيد نفيبا تو إيرم ما كان جنو وأن نما لما نفرقه ينزل إذا كانوا لتفان الإمام الخطيب البغدادي كل تفان الإمام عبد البر نا شافنا نعم ولا لتفان الاستذكار da littafin at-tanhid in kana karanta larabci mai sauki sannan zai ce maka duk da yana zai kawo maka saɓanin da aka yi na fiƙihu yi yawo da kai a matsala ɗaya ƙila a cikin shafuffuka da yawa amma kuma za ka gane saboda sauƙi babu ta aƙidi ikhlasi ne a cikin zuciya su burin su karantar da mutane al'umma ta shiryu ta zama mutuniyar kirki alkhairi ya yaɗu a tsakanin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su bukatar su burge wani a cikin littafinsu shi yasa wasu su ma kawai sai su takaitu su kawo isnadi da sun maka babi kamar al-Imam al-Bukhari ba sai ka ji ma ra'ayin su ba to irin wannan idan mutum ya koma zuwa tafsiri za ka yi tafsiri ka koma zuwa maganganun magabata to ka huta shi yasa za yi tafsiri labudda min tafsirin imam ibn jarir ibn tabari wa labudda min tafsiri al-imam ibn kathir dimashqi dole mutum ya dau waɗannan tafsiran guda biyu ya zama yana koma zuwa gare su saboda yadda suka yi itina'i da maganganun sahabban annabi sallama da tabi'ansu da kuma atba'u tabi'in din ɗinsu. sai ya ce fa dabtu ma ruwiya anhum fi zalika afdalul ilmi haddace da aka ruwaito daga waɗancan magabatan wallahi shine ilimi mafi daraja ma a tafahumihi sannan kuma bayan ka haddace ka fahimta wa ta'aqqulihi sannan ka zurfafa tunani a cikin sa wa tafaqquhi fihi sannan kuma ka zama kana da fiqhun sa ba kai mujarradin haddacewa ba a'a ka zama mai bin maganganun su wa ma hadasa ba'dahum min at-tawassu'i yace kaga abin da ya faru bayan su na yalwatawa da yawan magana la khaira fi kathirin minhu mafi yawanci ba alkhairi a cikin sa illa an yakuna sharhan li kalamin yata'allaqu min kalamihim sai dai idan sharhin magana su ne aka yi idan sharhin magana su ce aka yi domin lisanul asr daga cikin abin da ake bukatan malami ya fahimta akwai lisanu asri fahimtar yaren zamaninka in an ce lisanul asr ba ana nufin wani keɓantaccen yare ba ne a ana nufin mutanen zamaninka ne suke iya fahimta da wani irin uslubi za ka yi musu magana su gane ka yanzu mu kaga zamani ne na tartibi da raƙama abubuwa da kasa abubuwa gida-gida duk malamin da ke wannan za ka yi karatun shi littafansu sun fi daɗin karatu saɓanin wanda kawai zai ta zubo maka abu babu ƙaidi sannan zamani ne namu na ta haƙiƙi zamani ne na faharasa duk littafin da za ka rubuta yanzu ba za ka masa faharasa ba sai zama littafi ne da ba zai kasuwa ba ɗaliban zamani suna buƙatar kila su duba faharasa su gani nawa shafi kaza kila a cikin littafin akwai babi ɗaya shi kuma bai wuce karanta babi uku a ciki ba to duk sai ka fahimci wannan labudda an yakuna kitabuka mufaharatan wa mu'anwanan kai masa ta kai masa unwani ka masa tarjama ka rika tahqiqi ka rika ta'aliki a ƙasa ka rika takhriji duk ana buƙatar wannan lisanul asri kenan to ana buƙatar wannan in irin wannan ne to fa hada nafi'u kaga wannan shahun min kalamin shahun li kalamihim wa amma ma kana mukhalifan li kalamihim amma duk abin da kaga ya saba maganganun magabata a kawo magana ta saba mata sahabi ko ta tabi'ai ko ta atba'u tabi'ina fa aktsaruhu batilun to mafi yawancin sa banna ne aula man fa'ata fihi ko kuma in bai zama baɗili ba to babu amfani a ciki surutun banza ne kai a ciki surutu ne kawai hayaniya kai ta hayaniya a ciki kai ta karanta littafi ka kasa gane ma mai mutum yake nufi wa fi kalamihim fi zalika kifayatun kuma idan aka koma maganganun su maganganun su za su wadatar da kai ba ka bukatar wannan na yan baya wa ziyadatun kuma akwai ƙari na alkhairi fala yujidu fi kalami man ba'dahum ba a samu a cikin maganar waɗanda suke bayansu. su min haƙƙin wata magana ta gaskiya illa wa huwa fi kalamihim face akwai a cikin maganganun su duk maganar da zaka samu wani dan baya yayi to idan ka koma maganganun waɗanda suka gabata to zaka samu akwai maganar da ita ce daidai in in gaskiya ne in dan baya ya gaskiya kamar misalin masail ne mustajidda sababbin mas'aloli na fikihu to ai kaga dole mutum idan ya tashi zai bada fatawa akan wannan mas'alar sabuwa dole ya koma zuwa ga qawaid da waɗancan suka tabbatar kaga maganar sa ce gaskiya kenan ta dace da maganar su shine sai yake cewa wa huwa fi kalamihim mawjudun yana nan a cikin maganar su bi aujazi lafzin da lafazi wanda yake takaitacce wa aksar ibara sannan kuma ibara ita ma takaitacciya gajeruwa ba a tsawaita ba yanzu misali ka ɗau littafin ar-risala na usulul fiqh na al-imam shafi mujalladi ɗaya ne ba wani ƙaton littafi ne ar-risala ka ga yadda yake kawo qawaid na usul abin zai baka sha'awa cikin sauki sai kana fahimta amma saɓanin waɗanda suka zo daga baya misali ka ɗau littafin al-mahsul na al-imam fakhruddin razi mujalladi biyar usul fiqh ko al-burhan na al-imam na al-imam abin nan uh, wannan al-juwayni uh, uh, imam al-haramain duk da zai da yawa mujalladi biyu ne ko kuma ka ɗau littafin abin nan al-fusul na al-baji abul walid al-baji duk za ka ga in wannan sai ka kai ta karanta wasu shafuffukan ba za ka iya gane ma abin da suke nufi ba saboda falsafa da da da ilmul kalami duk aka cika su su ne duka falsafa da mandiki da ilmul kalam duk su ne a ciki amma dole a karanta kada wani ya ji muna da waɗannan bayanan ya ɗauka cewa duk waɗannan littafan ya je ba da fatawa ya ce da a ƙona su akwai yan kazallaha duk inda kake da wani sai ka samu akwai yan bani na iya sai wani ya je ya ba da fatawa ya ce duk waɗannan littafan ba su da amfani a ƙona su wani ya ce a zo da iya ulumuddin ya ce imatatu ulumuddin ne ya ce a ƙona shi ka gani waɗannan maganganu ne waɗanda ba na adalci ba amma ana nuna maka babu yadda za ka kaɗo maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ansu da atba'u tabi'in ka yi muƙarana suka ce daidai suke da maganganun yan baya ba zai yiwu ba sannan duk lokacin da kake koma zuwa ga maganganun su za ka kubuta daga sharri za ka kubuta daga sharri ba za ka rika samun matsala ba sai ya ce wala yujidu fi kalami man ba'dahum min batilin sannan ba za ka taɓa samun wata magana ta ɓanna ba a cikin maganganun 'yan baya illa wa fi kalamihim ma yubayyinu butlanahu face a maganganun magabata za ka samo maganganun da ke bayyana cewa wannan magana ta 'yan bayan lalatacciya ce ita ce ta bayyana cewa maganganun su lalatattu ne liman fahimahu wa ta'ammalahu amma fa ga wanda ya fahimta kuma ya kula da maganganun magabata duk wani dan baya da zaka samu ya wata magana yanzu misali ai 'yan baya suna cewa mazhabu salafi mazhabu salafi a'lamu mazhabu salafi aslamu wa mazhabu khalafi ahkamu a'lamu maganganun yan baya idan kai riko da su zaka kubuta su kuma maganganun waɗanda suka gabata kai wanda suka zo daga baya khalaf su kuma maganganun su a'lamu sun fi ilimi to kaga wannan magana ce batil kalamun batil a cikin maganganun magabata zaka samu abin da ya bata wannan sayyiduna abu sayyidina abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yana cewa man kana muqtadiyan falyaqtadi bi man qad mata duk wanda zai yi riko da maganar wani to ya riko da maganar da wanda ya riga ya mutu yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gama ce ula'ika ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ummati quluban wa awsa'uha ilman wa aqalluha takallufan wa a'maquha fiqhan su waɗannan su ne sahabban manzo Allah sallama su suka fi al'umma ilimi su suka fi al'umma fiqhu su suka fi al'umma zurfafa tunani a cikin addini sannan su suka fi al'umma ne santar matsa ma al'umma ba su matsa ma kowa fatawoyinsu masu sauƙi ne yanzu wanda zai zai ce maka wai haramun ne ɗaurin aure ranar asabar yanzu wannan wace fatawa ce wannan wai haramun ne koyi da yahuda ne gabaki ɗaya ka ai ka ai ɗaurin aure ranar asabar ɗin aure na da wani lokaci amma da zai yi bayani ya ce kada musulmai su rika mai da aurensu sai asabar domin zai iya kai su ga haɗari to kaga wannan daban amma mutum ya ce haramun ne ma yin ɗaurin aure ranar asabar to kaga mai bambanci shi da wanda zai ce gabaki da kai aure a watan safa ba da nassin da zai goyi bayansa a cikin wannan to duk irin yan baya suna da irin waɗannan maganganun wa yujidu fi kalamihim min al sannan za a samu a cikin maganganun magabata min al badia ma'anuna masu ban sha'awa wal ma'akhidh daqiqa da makama wanda ya kasance a daqiqa mai zurfi ma la yahtadi ilayhi man ba'dahum abinda ‘yan bayansu ba za su kai zuwa gare shi ba wala yulimmu bihi su ba su ma ba su ba wannan mahimmanci ba ba su ba wannan mahimmanci ba amma za ka ga yan magabata sun ba wannan mahimmanci faman lam ya akuzi ilma min kalamihim duk wanda bai riki ilimi daga maganganun magabata ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ansu almajiransu da atba'u tabi'in fatahu zalika alkhairu kulluhu to wannan alkhairi zai gabaci ɗayansa zai kubuce masa ba zai samu alkhairi ba ma'ama ya ka'u fi kasirin min albatili kuma zai afka a cikin tare da afkawa cikin banna banna mai yawa mutaba'atan liman ta'akhkhara anhum saboda ya tsaya yana bin waɗanda suka zo bayan su waɗanda suka zo daga bayan bayan su kai watsi da magana al-imam maganganun sahabbai da tabi'ansu da atba'u tabi'in ka kama maganganun yan baya to tabbas sai mutum ya samu matsala wa yahtaju man arada jam'a kalamihim to ga kuma wani shar'i wa yahtaju man arada jam'a kalamihim wanda yake son ya tattaro maganganun sahabbai ba girin girin ba da maganganun tabi'ai da maganganun atba'u tabi'in yana da bukata ila ma'arifati sahihi sahihi min dole ka san sahihi kuma da saqimi domin ba komai bane aka ce sun ce sun saka can ba komai bane aka ce sun ce suka ce dole sai ka zama kuma kana da ilimi na bambanta maganganunsu yanzu misali idan ka ɗauki littafin al-musannaf na al-imam ko na al-imam ibn abi shayba maganganun sahabbai ne da maganganun tabi'ai a cikin masu yawa kuma ɗimbin mujalladai al-musannaf na al-imam ibn abi shayba wajen mujalladi 20 da wani abu ne duk maganganun sahabbai ne da maganganun tabi'ai to fihi sahihun wa fihi saqimun akwai lafiyayyun maganganu akwai kuma maganganun da ba haka suke ba kana iya samun babi gabaki daya a cikin musan al-musannaf na ibnu abi shayba amma gabaki daya duk asar din da aka kawo ba su inganta ba misali babi ne babu kaifiyati salati al-mar'ati wa mukhalafati hali salatin rajuli babin da ke bayani akan sallar mace yadda za ta yi da kuma yadda yanayin sallar ya saba ma sallar namiji sai ya kawo aqwal na tabi'ai irin su ata ibn abi raba da wasu daga cin tabi'ai amma jullu ma fil kullu ma fil babi la yasih duk abin da ya kaga baki da cikin babin bai inganta ba to kaga ta taji ila zalika haka tafsirin al-imam ibn jarir min tabari da yake kama ganganin sahabbai shi ma yana buƙatar haka yana buƙatar wannan shi yasa ɗaya daga cin malaman jami'ar islamiyya eh, abin nan Khalid Sabt farfesa ne yi littafinsa eh, kan abin nan a kan sahihul ma'asur min tafsirin qur'an maganganun da aka samu sahabbai sun fassara alqur'ani to ya tsamo waɗanda suka inganta suka tabbata ya na rubuta littafin sa na tafsiri akan wannan to kaga dai ana buƙatar wannan wa zalika bi ma'rifati lijrihi wa ta'dili wal ilmi wannan zai tabbata a gare ka ne in kana son ka rika ɗauko maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su ka san ilimin aljar ka san bi ma'rifatil jarhi ka san ilimin wane ne malamai suka soke shi cewa ba a karɓar riwayarsa wata adili sannan waye malamai suka ce mutumin kirki ne shi a karɓi riwayarsa sai ka san wannan ilimin jarhi wata ta'dil ko ilimi ne mai muhimmanci ana da bukatarsa. malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan wanda ake ɗauka a matsayin farisu hadal maidani huwa al zahabi ko al zahabi shi yasa Mallam sani rijal lemu yana da littafin risalarsa ta masters ɗinsa wadda bayan an yayi ya samu first aka ba da umarnin a buga ta a duniya a buga wannan risalar ta zama littafi shafi wajen dubu ɗaya da wani abu ne risalarsa ya yi a kan al'imamu zahabi al'imamu zahabi abin nan kai a ilmul jarhi wa ta'dil inda al'imamu zahabi ya ɗauki littafansa kamar irin su siyarwa alamin nubala littafi ne na aljarwar ta'adi kuma ya rubuta shi ne bayan ya rubuta littafinsa na tarihul islam wa mashahiril a'ala shi yasa zaka ga wasu abubuwan a cikin siyar al zahabi yana ta'aƙibin abin da da ya faɗa a cikin tarihul islam sai ce da na faɗi a cikin tarihul islam amma sun mata bayyana ne kaga ashe kullum malami bincike ake son ya riƙa ba burgewa ba ne ka ce ai kai kana nan shekara ashirin ɗin nan wannan magana ina na a kanta to kana na a kanta Allah na kanta annabi na kanta in Allah na kanta annabi na kanta shi ke amma in Allah da manzansa ba su kan magana to kai ma kai watsi da ita ka riko da ta gaskiya bayan bincike ya bayyana a gare ka mutumin da ke zuwa ya bayyana kuskurensa da ya yi da yanzu ya ce ba daidai ba ne shi ne malamin Allah amma wanda shi kenan ana nan ya faɗi da yanzu kuma ta bayyana ba daidai bane yace suna na akan wannan to ba daidai bane to dole ne mutum ya san wannan huwa ilal da kuma ilmu ilal mutum ya san wannan ya koya cikin wannan da suka fara rubutu akan ilmu ilal akwai al imam al imam al imam tirmidhi a kashin littafin sa sunan ko jami' jami'u tirmidhi ya kawo ilmul ilal faman lam ya'rif dhalika duk wanda bai san wannan ilimin na aljarhu wa ta'dil ba ilimin musalawul hadisi fa huwa ghayru wasiqin bima yanquluhu to ba zai zama yana tabbas cikin abin da yake ruwaitowa ba min zalika cikin maganganun magabata wa yaltabisu alaihi haqquhu bi batilihi kuma tabbas sai gaskiya ta sha kuɗe masa daga ƙarya ba zai iya gane gaskiya ba zai iya gane ƙarya ba domin matsayinsa kawai hatsibu lailin ya zama mai ɗiban itace ne da daddare ƙananan ƙananan itace yake yi kayan ko wata rana zai dau maciji ya haɗa a ciki yana cikin tafiya sai zai ji an sare shi a keya a'udhu billahi kaga ba zai kai kirare gida ba ko kuma ya ɗibi duhu ya ɗibi kunama duhu kaga da matsala wala ya siku bi ma inda min zalika ko ba zai zama yana tabbas cikin abin da ya ruwaito yake ta a hannunsa na wannan ba shi yasa labudda min ilmi musalahil hadith dole sai da ilmin musalahil hadith sannan bayan mutum ya ilmu tsalil hadis sannan kuma ya mallaki littafan aiki babu muƙam mutumin da ke buƙatar littattafai na bincike kamar malamin hadisi saboda littafan da aka tara maganganun annabi da na sahabbai da na tabi'ai littafai ne masu yawa littafai ne masu yawa haka mutu ma ba za ka ga wasu ba domin wasu makhdutat suna nan har yanzu ba a buga su ba to kaga kenan da ka sai mutum ya ya ya ya ya ya ya tsayaye bincike sosai da ka in an ce a koma zuwa maganganun magabata ba ana nufin kawai ka ɗibo kullu gassin wa saminin ne. ka rika ɗibo al da al da an to fa illa ma zakkaitum ne illa ma zakkaitum kakkan ka ɗibo kawai kowanne ba haka ake nufi ba ana nufin ka zama mai bincike so da duk maganar da za ka yi a yau a duniyan nan samu shi yasa Muhammad Albani a Sheikh Muhammad Nasir Sidin Albani yana da falala ga dukkan wani ɗalibin hadisin da ya zo bayansa saboda shi ne ya ihya'in wannan sunna ta cewa abu ya inganta ko bai inganta ba Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ji kansa Allah kai albarka kabarin shi sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in